sai ma hannu da ta miƙa ma 'yar Charles ta ba ta dubu biyar da ɗari biyu ta ce kin tabbatar wannan na halar ne cewar ammi 'yar Charles ta share hawayenta tare da faɗin wallahi tallahi abin da na samo kenan sai mai da na zuba kuma na jigila ne ba ko sisi na ammi ce to tashi ki fita ki bar gidan nan amfanin ki ya kare yar Charles ta ce ammi ki taimaka min yau ɗaya in kwana a gidan nan hakanan zuciyata ta kasa amincewa da kwanan gidana don Allah ammi ki banni in kwana cikin ahalina ammi ta daka mata tsawa tare da faɗin baki isa ba wallahi in kwana da ke Allah ya kiyaye ko ki fita ko in miki dan banzan duka wallahi da muciya Ganta lalliya kawai mai zubar da mutuncinta na ya mace cikin kuka yar Charles ta ce ammi kuma me ya faru da rayuwa ta ke ce sila takin ajiye san duniya mun rungume abin da Allah ya bamu ta abin da ke gudun ya faru da bai faru ba amma ammi tun ina shekara shida kika ɗauki ragama Ko ka ɗaura min ina zan sanya raina ya kike so in kasance ni ba mazinaciya ba ba 'yar garkuwa da mutane ba ba 'yar mafiya ba amma kike min haka anya ammi ke kika haife ni kuwa ammi ta taso cikin fusata 'yar charas bata ankara ba sai jin saukar itatuwa ta yi ko ta ina ammi na ta kai mata doka da ice duk yadda ta so ta kwace amma ina sai da ammi ta rike ta sosai take kuka tana hada ta da Allah akan ta rabu da ita za ta bar gidan yanzu ba sai an jima ba amma ammi ta share ta ta sake daga icen nan sosai ta sakar mata shi a hannun hagu wata uwar kara yar Charles ta sanya tare da sulalewa a kasa su mamma cikin bacin rai ammi ta ce wallahi tsaf zan kashe ki a yanda na tsane ki babu abin da ban iya miki kuma dan ubanki babu abin da zan miki kin gaji kya tashi ki ban waje karuwar banza karuwar hofi ni Jamila za a ce na haifi mawakiya je kina yage baki cikin mutane kina iskanci to na sha gaya miki babu ni babu ki wanda ya daure miki gindin can shi ma yana can wala kiri na ci mai uwa tunda da sa hannun shi yar iska kawai ta wuce daki fu abinta Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren Irfan zaune yana tunanin ta yadda zai bakanta ma yar Charas ya rasa abin da zai mata da za ta san cewa ruwa ba sa an kwando ba ne wani tunani ne ya faɗo mai a rai ya saki marmashi tare da tashi ya buɗe wardrobe ɗinsa da ke sakale da kaya ya ɗauko wani boil black doguwar riga ce sosai har kasa don tsawon rigar ɗaya da wandon yawan da ta mai ya sa shi ajiye shi don tsohuwa ce ta mai ɗinkin sallah yana son kuma ba da shi masifa ne yana son kuma ba da shi amma in ya bayar ya san masifa ya ɗauko tare da pickup da bakin max ya samu bakin glass ɗinsa ya haɗa su ya fita da su ya sanya a bayan mota yana jiran lokacin da ya ɗiba ya cika sosai rana ta take har ta kai inda yar Charles take kwance jikinta yayi rudo-rudo ga mugun zafin da ba za ka fahimta na rana bane ko ko na zazzabi bane a hankali ta fara motsawa tare da bude idanuwanta da suke mata jigib-jigib sosai take jin radadi a jikinta ta bude idanuwanta fes ta saurin rufewa dan rana ta kashe mata ido cikin sauri ta fara kokarin mikewa tsaye amma ina hannunta ɗaya yayi wani uban yayi wani uban nauyi cikin sauri ta kai kallanta a gun hannun da sauri ta rinsa idonta don hannunta yayi wani mahaukacin kumburi yayi sasir sai walkiya yake kamar ya sha mai a hankali ta mike tare da tallabo hannun da ke azabar zugi babban tashin hankalinta ganin hannun nata na ganin hannun nata reto ta saki kuka tare da faɗin shikenan amina kin karya min hannu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amin da me zan nemo muku abin da zaku ci ta ya zan bar kwana da kwa ta ya zan bar kwana da kwanaki ina jinya ko kuma me za ku samu a cikin ku sai da ta gidan kanta ta yi kokarin mikewa tsaye tare da tallabe hannunta da mai lafiya ta fara tafiya tana jinjiri jiri na ɗibarta a hankali ta fita daga gidan tare da tsallaka titi sosai jikinta ke rawa ga irin ga wani irin azabar da take sha tana tsallakawa ta faɗa motar ta tare da fashewa da kuka tana faɗin tabbas ami tunda kika karya ne na yarda da batunki na cewa zaki iya kashe ni Allah kai ne ta, Allah ka ganar da mahaifiyata abin da yake daidai ta lallaba ta ɗora hannunta akan yarda, ta fara tuka mota a hankali da hannu ɗaya sai zufa ke kayo mata ta ma rasa ina za ta fara zuwa shin wa ma ya kamata ta kira ta ce ya taimaka mata ko Fahad za ta yi mawaya ya zo ya taimaka mata tana zuwa bakin ran abawal din General Hospital ta kasa tukin ta ɗauki wayarta ta kira numban Fahad bugu biyu ya ɗauka tare da cewa haba mofi tun ɗazu nake ta jira wallahi ga mutane sai shigowa suke yi na san sa rai ba kya so a ganki na dakatar da su ke kuma kin ki zuwa cikin kasa da murya da ke nuni da azabar da take sha ta ce ka taimaka min Fahad ka zo ka ɗauke ni ka kai ni asibiti ba na jin daɗin jikina don Allah da sauri ya muke tsaye tare da faɗin mufi ba ki da lafiya inna lillahi kina ina ta ce gani nan a wajen general hospital da sauri ya ce jira ni bari in zo sai in bar ma Abbas wurin duk da tana cikin ciwo sai da ta ji farin cikin ambatar Abbas da yayi ta ce ya zo ne ya ce eh bari dai in kara so ta ce to amma kar ka faɗa mai za ka zo wajena ka san zai tashi hankalinsa sai ka karaso ya ce oke cikin lokaci sai ga fati ya karaso akan a da sauri ya karaso cikin motarta tare da buɗe gaban motar ya ce fito mu je in kai ki asibiti ko wannan za mu shiga ya nuna mata general hospital ta ɗaga mai kanta tare da zuba mai jajayen idanuwanta ta ce in mun shiga ban san yadda zan ga likita ba ya ce fito mu je wata sada ta zo fitowa ya lura da min hannunta da ta tallaɓe cikin zaro ido ya ce ke mufida accident kika yi ne ta ɗaga mai kai tare da faɗin a'a dan san bata iya karya ba yace me yasa ma hannunki faduwa kika yi nan ma ta ce mai a'a yace nace me yasa miki ne bata ce mai komai ba ta samu ta fito ta isa wajen mai zaman banza anan ta ce mai dan Allah bude mun in shiga ina jin jiri ne da sauri fat ya zagayo ya bude mata cike da tausayawa yace sannu mofi Allah baki lafiya ta ce amin nagode ya yace asibitin kashi ya kamata mu je don wannan hannun naki karaya ne ta ce to tana cije baki cikin 'yan mintuna suka karasa wajen nan da nan aka kawo wilciya aka ce mu 'yar charles tawo a shiga da ita ɗakin tiyata ta kaɗa musu kai don zuciyar ta fal tsoro fada ya ce haba mufi kyawu mana ku je a duba hannun hannun na sake yin tsami kin ji ko ta ce to fahad amma ban san me za su min bane ya ce ki damu Allah zai fito da ko lafiya tana ji tana gani aka shiga da ita nan aka fara cire mata kayan jikinta wata ta ɗauki rigar su ta sa mata a tare da kwantar da ita akan gado ta ce ta tsaya in ya so yanzu wanda zai duba ta zai shigo insha Allah yar Charles ta ce ba komai nagode da kulawa tana kwance shiru shiru har zuwa wani lokaci ga hannunta sai zafi yake tana wannan tunane tunane ta ji an buɗe kofar an shigo wannan SST ce ta shigo tare da faɗin ki hakuri wallahi Dr. Irfan din baya nan yana da uzuri amma ga Dr. Ammar nan zuwa insha Allah yar Charles ta ce kai jama'a yanzu ba zai iya aje na shi uzurin ba ya duba majinyaciya lalle wannan bawan Allah ya dauki duniya da zafi ceton rai bai fiye mai komai ba ta faɗa cikin muryar galabaita Sista ta ce ke ishiro da bakinki wallahi wannan dan iskan mutum ne kawai ya bude clinic din nan amma a shekara in yayi zuwa goma to tabbas a jinjina mai yanzu haka a rabon shi da wurin nan wata hudu kenan tunda ya zo ya ɗora wata mata ya ɗaura wata mata karyar cinya dan shi gaskiya in yayi miki aiki wallahi za ki ga shaf shaf yi ya gama kuma babu zafi bai taba ɗore mutum ba a ce bai ba amma ta Ammar akwai mutunci da wasa da mara lafiya kuma 'yan uwan juna ne amma wancan girman kai wannan kuma saukin kai suna magana sai ga Dr. amarya shigo da sauransa tare da faɗin afuwan sister kin ji shiru ina cin ina fama da abokina ya zo ya duba ta ya ce wai akwai shirin da yake yau ba zai fita ba sorry madam ya faɗa yana kallon yar Charles da ta kau da kanta ko kallon shi ba ta yi ba cikin sauri ya sa hand glove ya fara ɗaukar allura tare da isa ta wajen da take ya kama hannunta yana kallo tare da faɗin sannu ‘yan mata faɗuwa kika yi ne ta kaɗa mai kanta har lokacin ba ta buɗe idanunta ba ya sake cewa ba kya magana ne a hankali ta fara buɗe jajayen idanuwan da suka yi luhu-luhu saboda azaba ta sauke su akan kyakkyawar fuskar shi shi ma murmushi ya sakar mata tare da faɗin wow yau na yi gamu da matan horul aini masha Allah bi a hankali ta yi murmushi tare da juyawa gudun gudan gefen Amar ya ce ‘yan mata ki juyo mu yi magana mana Dan in san abin da ke damun ki don ban sani ba fahimta ta ko zai zama gaskiya in kuma kina so mu je in yi miki foto to sai mu je ba sai na tsaya tambayar ki ba ta kaɗa mai kai tare da buɗe zazzakar muryar ta ce mai duka na akai aka buga min ice a hannun yana min zafi yana min nauyi kana ya kumbura Ba na jin daɗin shi baki ɗaya sosai amar ya shagala da kallonta dan ta bala'in burge shi ga ta daga nanta ka ga yarinya mai nutsuwa marar hayaniya uwa uba zallar kyau da Allah ya ta da shi ya zuba mata ido tare da faɗin waye da ke kina budurwa kaki baki da hayaniya ko rashin ji gare ki ta lamshe idanunta tare da faɗin a'a amina ce ya waro ido tare da faɗin mamanki kenan kai ba zai yiwu ba mahaifiyarki za ta yi miki wannan dokan ya faɗa yana nuna shatin dantsin hannunta da wurin duk yayi shatin ice cikin ɓacin ran tambayoyin da yake mata ta fara kokarin miƙewa zaune da sauri ya sanya hannun shi ya maida ta tare da faɗin ki hakuri in na dame ki duk cikin aiki na ne ya ɗauki kayan aikinsa ya fara taɓa hannun tare da lura da inda kashin ya karye ya ɗauki allura na kashe zafi ya yi mata cikin lokaci ya fara yi mata aikin cikin kwarewa yana yi yana mata firar da za ta ɗauke mata hankali kimanin awa ɗaya ya gama mata tare da naɗe hannun ya ce mata za ku dawo nan da sati biyu mu duba mu gani ta ce oke ya saka mata zaren bandejin ta wuyanta tare da faɗin Allah ya baki lafiya kan wata ta ce amin na gode da kulawa nawa za mu biya kuɗin aikin ya ce ki damu ku je kawai aini yanzu yayin ki ne ko ba kya yin yaya da ni ta yi tare da faɗin ni na isa amma ai hakkin ka ne ka faɗa min dan Allah ya zuba mata ido tare da faɗin hmm. lalle kin bugu tashi ku tafi Allah ya sauwaka ya sa kai ya fara fita ita ma ta sako sai ga sister nan ta shigo ta taimaka mata da kayanta suka fito da sauri Fat ya taso ya ce mafiya jiki ta ce alhamdulillah mu je ka kai ni gidana fatima ce haba mofi baki da hankali ne da zaki tafi gidanki ke kadai in wani lalura ya kama ki ya zaki kenan ta ce ka damu Allah da ya tsara min haka shi zai ban mafita ba dan ya so ba suka nufi hanyar gidanta har sun kusa ta tuno da alkawarin da ta yi wannan mai cikin cikin sauri ta ce mai ya kai ta wajen unguwarsu dan Allah za ta ba sako bai ce komai ba ya juya da ita har unguwarsu ammi tana nuna mai inda za su bi har suka iso gidan Humaira ta ce mai akwai kuɗi a wurinka kam ya ce mata eh dan yau an sha kasuwa kimanin dubu ɗari biyu da wani abu aka yi ta ce alhamdulillah ba ni dubu ɗari please ya zaro ya bata yana mamakin abin da za ta yi da su cikin cije baki ta fita daga motar hannunta da allura ta fara hannunta da allura ta fara sakewa sai mugun zafi yake mata ta shiga gidan Humaira ta iske su zaune sai dariya suke Humaira na yagar tsokar nama tana ba mijinta yar charas ta sake sallama a karo na biyu don ta lura soyayya kawai suke a nan suka lura da ita umaira ta taso da sauri tare da kokarin rungume yar charles mijin umaira da ya lura da hannunta mai ciwon ya yi saurin cewa umaira karki rungume ta bata da lafiya cike da mamaki ta tsaya kallon hannun yar charles da aka nannaɗe shi da bandeji cikin tashin hankali ta ce me yasa me kika wata yar charles ta yi murmushi tare da faɗin tsautsayi zuwa na in ji ya jikinki ya kuma na mai gidan naki Humaira ta ce jikinmu alhamdulillah ga mu muna ta jin daɗinmu. na abin da kika bamu Allah ya biya miki bukatunki na alkhairi yar Charas ta ce amin zuwa nayi in baki wannan ta bata dubu ɗari ta ce ga wannan ki samu ragon da za ku yi suna da shi sai kuma yan abin da ba za a rasa ba sai na ji dama dama zan biyo insha Allah Allah ya baku lafiya baki ɗaya Humaira ta ce amin amma ki bar kuɗinki na jiya ma suna nan ajiye wallahi yar charles ta ce ki damu duk taimakon kai ne Allah ya sauke ki lafiya ta ce mamijin Humaira sai an jima ya ce to na gode Allah ya baki lafiya ke ma ta ce amin na gode Humaira ta rakota Humaira ta ɗebo mata naman mai yawa da kyal ta karɓa ta yi godiya ta fita suka zauna suna mamakin yarinyar nan mai hankali da nutsuwa tana fita ta ya ja motar suka yi gaba Allah sarki Irfan zaune a bakin titi saman motarsa bayan salar isha'i daidai kofar gidan shi na Goruba Road yana ta kallon buzin da ke ma yar Charles Gadi har zuwa tara na dare ya ga buzin ya tashi ya matsa gefe yana rura garwashin wuta cikin jin daɗi ya saka face mask ɗinsa da bakin glass ɗinsa kayan jikinsa har sharar kasa suke saboda yawan da suka yi mai a hankali ya tsallaka titin tare da diban ta bayan buzin. ya sa kafa ta cikin gate din ya shiga gidan bai wani sha wahalar gane hanyar falon ba don duk girman gidan fat ɗaya ne da sauri ya tura kofar falon ya shige tare da maidawa ya sanya ki ya lafe a bayan labule ganin shiru babu wanda ya fito ya sa shi haurawa saman benin wow ya furta tare da faɗin ganta lalliya, ko ina aikinta yake kamar wasa ya fara jin ana waya kasa kasa da sauri ya lafe a bakin kofar nan ya fara jin yar saras na waya da larabci sosai take magana da larabci ko kalma ɗaya bai ji ba daga abin da take faɗi yana nan tsaye ya ji an jefar an jefar da wayan tare da buɗe kyaure an shiga a rufe da sauri ya faɗa ɗakin tare da laɓewa ga labulan ɗakin yana tsaye ya ga ta fito sai nishi take ya zaro ido ganinta daga ita sai wata yar ficikar riga ga hannunta ɗaure kamar ta samu matsala ya saki hamdala tare da fitowa daga bakin labulan ya yi tsaye kyam a kanta cikin fargici na ganin katon gardi ya sha bakaken kaya daga sama har ƙasa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam lafiya ya ce sunana irfan kabir haifan tare da faɗin na zo ne kawai don in keta miki mutuncinki na ya mace da raba ki da izar da kike takama da ita in nuna miki waye ne duk da ban da tabbacin kamala ce ke saboda zaman tasha da kike yi a yau zan rama kalar wulakancin da kika yi min kana in keta kana in keta ki in yi tafiyata bayan na tabbatar na miki filla filla ya ƙara shi yana ɗauke ta da wani mahaukacin mari sosai marin ya shige ta amma ta ki kuka ta cije tare da faɗin me yasa ka shigar min cikin ɗaki ina ka da Allah ka fita kamin ka ja zaman bala'i wani ya ganka ya ce oke saboda kin saba kenan ko ta ce eh ai ko da na saba bana harka da irin kuka zaman banza ka zaman wafi mahaukaci dabba in ba kai dabba bane ta ya za a yi kai wannan shigar ka zo wuri na, dan me kake shigowa da rana sai yanzu wannan ke tabbatar min da kai wawa ne matsoraci cikin bakin ciki ya sake fusgota da mahaukacin karfi ya shaƙe mata wuya sosai tare da yin majajjawa da ita ya wani buga ta a gasa, ji kake bas hannunta ya sake karyewa wani mahaukacin ihu da sake tare da faɗin irfan ka sake karya ni shikenan Irfan abin da kake ta nanatawa kenan zuwa can kuma ta yi tsit ta ja wata ajiyar zuciya da mahaukacin karfi cikin ya sake gabaki daya Irfan ya ce banza yar zaman tasha ni zaki faɗa ma magana in kin gama iskancin ki tashi wato duk cikin shirin tashancin ki ne zaki zaki wani zube har da a ɗaure miki hannu ko ko ki tashi ko in dauko barkono wallahi in hura miki cikin hanci jin shiru bata motsa ba ya bude firij dinta, ya ga ba ruwa sai lemu shi ma rabi yayi kankara bai jira komai ba ya ɓalla marfin ya ci gaba da kwarara mata still bata motsa ba bai san sadda ya jefar da kwalbar bai karaso wajen ta tare da faɗin keta tashi ban hakuri in fita harkar kikin ji ya faɗa yana bubbuga kumatinta ya ɗago hannunta kenan da niyyar ya mikar da ita tsaye ya ji hannun ya rab a ƙasa tabbacin karyayye ne kenan wani irin zaro ido yayi waje tare da faɗin inna lillahi na shiga uku na ke yar tasha dama karayar gaske ne a jikin ki? jikinki take sa ya dauki rawa yin duniya duk abin da ya san ana ma mutum sa ya dawo yayi amma abin ya ci tara sosai tsoro ya cika zuciyarsa ya tafi tare da fita falon yana son ya amma yana zuwa wajen gate ya ga mai gadi na ta kai da komowa haka Irfan ya yi ta tsayuwa sai da gari ya kusa wayewa kana mai gadi ya shiga toilet ya bude kofar ya fita jikinsa na ta rawa ya yi saurin faɗawa motarsa da ya bar ta a waje ya fige ta a guje sai gidansu bayan mai gadi ya fito toilet ya ga kamar kofar su a wangale bayan ya san ya rufe ta cikin sauri ya fita amma bai ga kowa ba haka ya dawo yana faɗin Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu har gari ya waye bai samu nutsuwa ba ya cire wayarsa tare da kiran numban fad, amma shiru ba ta shiga Irfan tun da ya koma gida ya kasa zaune ya kasa tsaye wai shin yau wai shine yau yayi kisan kai ta mutu ko bata mutu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa yake da wata iriyar bakar zuciya da ke hana shi controlling din kansa maimakon ya yi hakuri da abin da ta yi mai gashi haji ya yi kisan kai yanzu wani irin hukunci za a yanke mai so sai yake zirga-zirga ko sallah sama-sama ya yi ta ya zauna yana nazarin taya za a yi ya san tana da rai ko ba ta da rai wani tunani ya faɗo mai cikin sauri ya ɗauki jakarsa ta aiki ya halaɗa komai da zai bukata ya tada motarsa ko wanka bai ba sai gidan yar Charles yana zuwa ya saki hon mai gadi ya yanko da gudu tare da faɗin shikenan ma ga fat din ganin haka Irfan ya sauke glass din motarsa tare da faɗin barka da aiki baba mai baba mai gidan ta kira ni ne zan duba mata hannunta da ya karye ba ta jin daɗi ta ce min mai gadi ya ce to, to, ba matsala a fito lafiya Irfan ya sa hancin motarsa cikin gidan yana gode ma Allah da bai fahimci karya yake ba Allah ya saki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin namu kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin zaman tasha kashi na hudu kamar kullum ko da ta isa gida ba kowa sai ammi da take ta faman tusa ma cikin tagarar rogo cikin tausayawa da jin takaicin ta tsauran ra'ayin mahaifiyarta ta mata sanne da gida amma ko kallon ta bata yi ba sai ma hannu da ta mika ma yar Charles ta bata dubu biyar da ɗari biyu ta ce kin tabbatar